jama'a assalamu alaikum ibrahim alfa ne daga birnin washington dc a ƙarshen makon nan al'umma a jamhuriyar niger za su gudanar da babban zaɓe mai matuƙar muhimmanci a tarihin ƙasar akwai 'yan takara fiye da goma da suke neman kujerar shugabancin jamhuriyar niger a wannan karan to wasu abubuwa ne mutane suke nema ko kuma suke so su gani game da waɗannan 'yan takara kafin su jefa musu ƙuri'a a ci gaba da tattaunawa da muke da waɗannan 'yan takara a yau muna tare da shugaba muhammadu yusufu wanda ya bayyana wasu hujjojin da yake ganin cewa sun sa 'yan nijar ya kamata su sake zaɓensa kan wannan kujera na yi eh, mulki shekara biyar gashi allah ya sa mun dawo fagen siyasa mun dawo fagen zaɓe kuma 21 ga wannan fata za a yin zaɓe na shugaban ƙasa da zaɓe na diptoci ina gani ko eh, yau sai a ce bayan mun yi shekara biyar muna aiki muna da abin gaya ma mutane domin an yi jan aiki an yi aikin a zo a gani a cikin kasar mu. duka alkawalin da an ka ɗauka yau da shekara biyar an cika su ka duba ka gani mun na ɗauki alkawalin tabbatar da kwanciyar hankali a cikin kasar mu ta Nijar ko da yake akwai kasashen makwabtan mu da suka fuskanci ta'addanci kamar kasar Libya kamar kasar Mali kamar kasar Najeriya alhamdulillah ka gani Nijar ta zama kasa kamar da tsibiri na zaman lahiya a cikin wannan yanki na kasashen afirka ka gani kenan wannan alkawali na zaman lahiya mun cika shi bayan shi mun ɗauki alkawali na gyaran ƙasa na yin hanyoyin mota hanyoyin mota na kwalta na ba eh, garuruwa lantarki na yin jirgin kasa duk waɗannan alkawula mun cika haka kuma mun ɗauki alkawalin eh, ci da 'yan niger akwai tsari na 'yan niger su ci da 'yan niger wannan shi ma alhamdulillah an cika domin shekara biyar ba a samu yunwa ba a cikin ƙasar mu ta Nijar mun ɗauki alkawali kuma na taimaka makaranta shi ma wannan alkawali an cika alkawali na tattalin lafiyar jama'a shi ma an cika alkawali na ba jama'a ruwan sha shi ma an cika haka kuma dangance da ayyukan yi musamman wajen matasa shi ma wannan alkawali an cika kuɗin da mun kashe a cikin wannan aiki tsakanin shekara ta daya zuwa wannan shekara ta shida mun kashe kuɗi tsaba miliyar na sefa dubu biyar da miliyar 200 eh, ka gani alhamdulillahi an yi makasa aiki kuma mutane 'yan kasa na gai suna cewa kayi an gani an gode ayyuka zan ci gaba da yan ayyukan da muka fara kwanciyar hankali gyaran kasa hanyoyin mota jirgin kasa lantarki yan eh, nijar su ci da yan nijar eh, makaranta tattalin lafiyar jama'a ruwan sha dima matasa ayyukan yi duka wannan suna cikin gumagumai waɗanda za ni eh, aiki a kai kuma na yi kasafin kuɗi da kamata in yi amfani da su a shekaru biyar masu zuwa za mu kashe kuɗi miliyar na sefa miliyar dubu takwas da miliyar ɗari biyu a kan wannan aiki domin taimaka ma talakawan ina za a fito da waɗannan kuɗaɗe ranka dai? Kuɗaɗen mun yi kasafi yadda ya kamata mu samu samu cikin gida kuma samu samu su daga kasashe waɗanda muke zaman girma da arziki da su kasashe masu hannu da shuni da ƙungiyoyi masu hannu da shuni. Ranka daɗe a tsawon shekaru da dama eh, muna biye da kai a birane da ƙauyuka musamman a birnin Kwanne inda kowane lokaci kake ba mu dama mu yi maka 'yan tambayoyi ka ce mana dalilin shigar ka siyasa shine gibin da aka samu na rashin adalci tsakanin 'yan ƙasa musamman a shekarar da ka samu bakaloriya maimakon a kai ka kasashen waje sai aka kai ɗiyan masu hannu da shi ne a tsawon shekarun nan biyar da kai kana mulki kana ganin kamar ka daidaita wannan gibi da akwai a can baya kwarar ko kasa wannan aiki aiki ne na yau da gobe amma in an ka dubi sakamakon aikin da an kai shekaru biyar da suka wuce wajen kokowa da cin hanci wajen kokowa domin girka gaskiya a cikin ƙasarmu sai a ce alhamdulillahi domin ka sani kowace shekara akwai wata ƙungiya da ake ce ma transparency wadda ke hudowa jerin ƙasashen duniya wajen abin nan kokowa da cin hanci da rashawa ƙasar nijar da ita ce ta 134 yanzu ko wannan jeri da an ka hudo kwanakin nan niger tana cikin tana ta ɗari ba ɗaya cikin ƙasa wajen ɗari biyu mu ne na ɗari ba ɗaya kuma dai alhamdulillahi kenan mun ci gaba wajen kokowa da eh, cin hanci da rashawa kuma in Allah da in yan Niger suka ƙara bani goyon baya shekaru biyar masu zuwa zan ci gaba da yin wannan ranka daɗe domin girin gaskiya a cikin ƙasa zaɓe mai zuwa mm. wasu na ɗiga ayar tambaya cewa ana yayata cewa wai zaka ci zaɓen na tun a zagayen farko ka yi yakini zaka ci wannan zaben mai zuwa haka mutane ke ce haka mutane ke gani yan Niger ke gani haka al'umma masu zabe su ke gani haka domin sun ga jan aikin da an kai kuma sun sani aikin da ni ɗauki niyya zani shekaru biyar masu zuwa zan yi shi sun samu shaida don haka suna gayi ma suna cewa lalle kamar yadda bahaushe ke cewa in mutum ya ce zai baka eh, riga ka dibi ta wuyan shi to su sun mai da kenan aikin da ni ita ce rigata jan aikin da an kai ita ce ta kenan in ce zan ba da wata sabon riga wajen mutane ba abin mamaki bari sun tabbata za a yi ranka da cikin sabon tsarin ka na shekaru biyar masu zuwa idan allah ya kai mu wani tattale kai sha'anin tsaro tunda mun san a yankin difa musamman a cikin gundumar boso har yanzu ana gani akwai sauran jan aiki akwai jan aiki har yanzu akwai jan aiki wajen eh, mu da najeriya inda mun fuskanci matsalar boko haram akwai jan aiki wajen libya akwai jan aiki wajen kasar mali iyakanmu da mali kenan za mu ci gaba da taimakawa za mu ci gaba da eh, saba ma jama'an tsaronmu eh, kayan aiki kuma za mu ci gaba da eh, bunkasa neman asiri neman labari domin mu ɗauki matakai na rigakahi duk wannan mun shirya shi shekaru biyar da masu zuwa mun san abin da ya kamata mu yi domin mu kare mu domin ƙasarmu ta zauna lafiya. me yasa kake gadin kamar kan raba guda za ka lashe zaɓe. abin da yasa hujja guda uku ne na farko ina da goyon bayan jami'in siyasa 43 na biyu shekara biyar an ja aiki na uku shekaru biyar masu zuwa ina da tsari ina da program shi ma jan aiki ne za a yi domin a taimaka ma talaka ina ganin wannan hujja uku ita ce ta sa su 'yan kasa da kansu suka ce ga wannan gami zaben shugaban kasa ko kowa ce wadda ba ta ɗaukar lokaci kahi guda ne za a yi ba za ta kai hutu ba alhamdulillah shugaba muhammadu yusuf na jamhuriyar nijar kenan dauke da hujjojin da a ganinsa sun kamata su sa al'umma su sake zabensa kan wani kujera ta shugabancin jamhuriyar nijar to a kasance tare da mu domin jin cikakken bayani na irin abubuwan da suke gudana game da wannan zabe tare da tattaunawa da sauran 'yan takara a cikin wannan zaben ibrahim alfahamed ne daga sashen hausa na murya amurka a washington dc